taron na manyan hafsoshin rundunonin sojojin ruwa na kasashen duniya wanda na wani bangare na atisayen jiragen yakin ruwa mafi girma a duniya mai take obangame express da amurka ke jagoranta ya tattauna sosai a kan sha'anin tsaro a gabar tekun gini vice admiral ibok ite ikwe ibas

domin masu ta'asar na kai komo ne daga wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa. a wannan teku ga misali ba za ka ce wannan shine ruwan najeriya ba ko kuma ka ce wannan shine ruwa na jamhuriyar benin sannan batun fashi a cikin teku shi ma wani babban ƙalubale ne ga dakarun ruwa a duk duniya baki ɗaya. wannan na ma ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka kirkiri sojin ruwa a duniya to wannan shi ɗin ma za mu yi maganin sa win commander mi salman mai ritaya wani masanin tsaro ne kuma da ke fataran miyagun kwayoyi idan suka taso daga South America for example za su bi ta nan Gulf of Guinea ne sannan su kai ko America ko kuma kasashen Turai. So za ga cewa lallai dole ne su kasashen nan da karshen abin zai fada kasashen su ne dole su zo ta inda ake bi da waɗannan miyagun kwayoyin. Duba da yadda Amurka ke jagorancin wannan atisaye da ma taron baki ɗaya. masanin tsaro malam kabiru adamu ya ce akwai dalili matsalar na tsaro na duniya yau da tsaya a ƙasa ba ko nahiya ɗaya kawai in muka diba misali ta'addanci ko safarar makamai ko ƙwayoyi matsala ce wadda take tasowa da kasa ɗaya ta ma zai ga ta rarrabu duniya duka. Shi kuwa masanin tattalin arziki Malam yushew Aliyu ya ce taron zai yi tasiri sosai musamman wurin kare muradi irin na tattalin arziki ga kasashen. shi waɗannan jiragen ruwa kayayyaki ne da kuma dukiyan mutane waɗanda suke daga nahiyoyi daban-daban taɓa irin waɗannan dukiya na sa hasara sannan yana sa zaman ɗarɗar ko da lokaci in an magana tattalin arzikin ƙasa abin da ke dawomar da shi shine zaman lafiyan ƙasa na tsaro saboda in an samu rashin tsaro a irin waɗannan wurare to yana zama hasara mai girma sannan kuma yana kashe gwiwan masu zuba jari hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya.